وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 27 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta dubu 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu inda aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka a yau insha Allah kamar yadda aka sanar a tun jiya za mu karkare wato wannan tafsiri na wannan wata na Ramadana. ba idan mun kai ƙarshen inda ya kamata mu tsaya ba sai dai saboda yanayin lokaci da ƙurewa a yau insha Allah a wannan kaset na 27 za mu yi tattaunawa ta rufe tafsirin nan insha Allah Allah rama zai karanta mana wasu daga cikin ayoyi masu albarka na wannan sura daga aya ta 60 zuwa inda muka tsaya daga fadar Allah kuma ma utitum min shay'in samata, ul hayatid dunya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون نعم kafin mu shiga cikin karatun akwai tambayoyi da aka rubuta a jiya wannan yana cewa a wata takarda ne dauke da tambayoyi wajen guda hudu tambaya ta farko ya ce malam muna son karin bayani ne game da iyakar furin makka uh, at least how many kilometers from kaaba da kuma ban gane su sosai gaba gaskiya to dangane da nisan haramin makka daga ka'aba ta bangarori daban-daban gabas da yamma kudu da arewa na duba wani document da yake ɗauke da bayanai da suka alaka da wannan inda suka bayyana cewa ta bangaren arewaci wato daga Ka'aba ta arewaci shine hanyar zuwa Madina kenan inda yake ce ma Tan'im ko Masjidul Umara wanda shine yake bakin gabar haramin ta wannan bangaren daga haramin Makka zuwa wannan wajen sun ce akwai kilomita bakwai sai kuma ta bangaren yammaci shine hanyar Jidda inda akwai site na Hudaybiyah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin Hudaybiyah wannan shi kuma ta wannan bangaren akwai kilomita goma sha takwas daga Ka'aba zuwa iyakar Haram sai ta bangaren gabas shine ta site din Ji'rana wato inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito in sanda ya wata umar shi da ake ce mata umratul qaba ta ɓangaren najar kenan a nan kuma akwai kilomita goma sha hudu da rabi zuwa iyaka haramin daga makka sai ta ɓangaren kudanci shine ɓangaren arafa wanda ƙarshen harami ta wannan ɓangaren shine masjidu na naira wanda yake filin hawa arafa din nan kusa da jamarat nan kuma daga ka'aba zuwa wannan wajen sun ce kilomita ashirin ne wallahu ala sai mai tambayar ya sake cewa shin madina da baitul maqdis su ma suna da hurumi eh to ita madina tana da hurumi irin wannan na geographical location wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, Allah ya haramta makka hakanan kuma Allah da kanshi ya haramta madina wata riwaya kuma yace annabi ibrahim ya yi addu'a an maida makka hurumi ni kuma nayi addu'a an maida madina hurumi wato makka da madina suna da duk irin wannan dokokin da suke enjoying na haramci na hana tsintuwa da hana yawo da makami da hana yin wato abin nan koran dabba ko makamancin haka ita madina a cikin hadisin bukhari da muslim zala ta sama yana cewa ma baina irin wa saurin ko ma baina labataiha sakankanin wasu manyan duwatsu guda biyu da suka yi magarin kamar wani kwabo haka wato masjid jabal saur da jabal ir to suna yake ce malabataiha bakaken duwatsu guda biyu da suka kewaye madina su ne haramanta abinda ke tsakankaninsu ta ciki da wannan duka harami ne amma abinda ke waje baya cikin harami amma ki masjidul aqsa masallacin wato baitul maqdis wanda ke kasar falastinu to shi magana mafi inganci ba shi da irin wannan alfarmar da makka da madina suke da ita ta fuskar iyakance wani waje a ce nan bai halatta a yi kaza da kaza da kaza ba wani tashi magana mafi inganci a duk da yake yana da falalarsa ta fuskar wato ladan ninka lada sau ɗari biyu ga wanda ya salla a ciki ladan shi zai ninku sau ɗari biyu fiye da sauran masallatai banda makka da madina sannan kuma yana daga cikin wurare guda uku waɗanda ake tashi takanas ta Kano a jiya ibada a wajen wuri na uku wanda yake da alfarma irin ta Makka da Madina isa sabanin malamai shine wani kwazazzabo da ke kasar Faifa da ake ce ma Wadi Wad wato wannan wannan kwazazzaban bisa sabanin malamai wasu malamai suna ganin shi ma yana da alfarma kamar da zuwa cikin wasu hadisai karin bayani za ya koma littafin al-Imam Ibn Qayyim mai suna Zadul Ma'ad wannan kenan sai mai tambayan ya sake cewa shin annabi ibrahim alaihissalam mutumin ina ne annabi ibrahim alaihissalam inda aka ce an haife shi wani gari da ake ce ma awar a ƙasar alkildaniya ƙasar kildan a yanzu tana cikin kasar sham bayan nan ya yi ƙaura zuwa kan'an da ke cikin kasar falasino a yanzu ya kuma sake yin kaura daga wannan gari zuwa babila zuwa haran zuwa sham zuwa ƙasar misra sannan ya dawo ƙasar makka inda ya bar ɗansa da matarsa sannan ya koma a khalil garin khalil a ƙasar falastinu sannan ya sake koma ƙasar sham da dai sauran tarihi mai yawa daga annabi ibrahim tarihin shi na da yawa tantance ina ne garinsu aiki ne mai zaman kanshi sannan shin kowane annabi ne sai ya je ƙasar falastinu ko ya abin yake a'a ba kowane annabi ne dole sai ya je ƙasar falastinu ba tabbas ana ma ƙasar falastin take da cewa biladul anbiya ƙasa annabawa saboda yawaita annabawa a cikinta ta fara tun da kan shi annabi ismail din a afu annabi ibrahim da 'ya'ya da jikokinsa da zurriyarsa mafi yawan annabawa mun ji hatta annabi Musa ma yayi kaura ya koma din annaba irin su uh, Sulaiman da ainihin Dawud alaihi assalam duka sun rayu a wannan yanki tsakanin dai kasar Falastinu kasar Iraki kasar Sham da kuma kasar Hijaz don haka ba dole ne kowanne annabi sai ya je wannan kasar ba ya sake cewa mai bayani tsakanin Falastinu da Isra'il kuma ina ake ce ma Israel ko occupied territory ko makamantan su kuma tana yiwuwa a bar kashe-kashen musulmai ko da ta hanyar sulhu ne za ga wannan littafi mai zaman kanta wannan bayanin ina ne inda aka kwace yaya rikicin yake kuma yana bukatar wani mutum masanin tarihin siyasar duniya wanda kuma ni ba harka ta bace ba ba bace da zan iya wani jawabi mai gamsarwa a kai. ina ne ake rikici tsakanin isra'ila da falastinu kuma ya rai a ta wannan rikici wannan abu da aka yi conference da yawa akan shi na ranya iya bayani akan shi anan a sai dai ni abin da kawai dan iya sani shine wuraren da isra'ila ta kwace ma falastinawa wani yanki kasar misra ne wani yanki kasar urdun ne sai kuma shahararrun wurare a kasar falastinu su ne addifal garbiya wato abin da ake ce ma wato eh, yankin west bank da kuma zirin gaza shine kitsa'u gaza akwai kuma wato tuddai na al-gulan wanda a ƙasar syria suke tuddan al-gulan akwai kuma yankin sina wanda shi kuma ƙasar masar waɗanda dawuwa ne sanarwa a tarihi wannan tarihi ne da ke komawa tun 1948 tun rigingimin da aka yi ta yi da harbul eh, disamba eh, har harbul oktoba sadis da dai zance ne mai yawa akwai literature da yawa a sa bana jin zai iya yiwa a mu iya tantance wannan tarihi yadda ake so sannan shin masallacin baitul maqdis a shari'a na suwa ne to tunda aka ce masallaci kaga ai aiko na musulmi ne kin dai sunan shi masallaci tunda ba coci bane tarihin baitul maqdis da rigingimun da aka yi akan shi tsohon abu ne malamai suna bincike har akan wane ne ma ya gina masallacin wanda galibin maganganun suna kuma ga kan cewa annaba adam alaihi salam shi ya gina wannan masallaci sannan annabawan da suka raya shi tun daga kan annabi Musa da annabawan da suka biyo baya irin wato zuriyar gidan Yaqub su Yusufa da Sulaiman da da da da, annabi dawu har zuwa kan annabi Zakariya da Yahya har zuwa lokacin da kuma daular turawa ta bizanta ta kwace wannan masallaci ya yi shekaru wajen 800 a hannunsu musulmai ba su samu suka kwato shi ba sun zamanin sai na umar radiyallahu anhu daga baya kuma masallacin ya ta canza hannu yau a hannun musulmai gobe a hannun kirista kirista suka sake rike shi wajen shekara da hamsin, har zuwa zamanin sarki salahuddin al-ayubi shine ya kara kwato masallacin daga hannunsu daga baya suka sake kwacewa haka dai aka yi ta rikici har zuwa yanzu yadda yake Sau da haka wannan wani abu ne wannan shi ma rikici ne mai zaman kanshi da sai dai a yi ta addu'a kawai kuma batun shin za a iya daina wannan rikicin ta hanyar sulhu wannan Allah shi ne mafi sani a wannan tambayoyin da aka yi a nan kenan a wannan doguwar takarda Allah ya samu dace sai wata tambaya kuma da mutane sama da ɗaya suka rubuto ta kamar mutum uku wani kuma ya mini message ta waya a kai wai batu akan haduwar idi da juma'a wai idi ya da juma'a ya abin yake ta wannan naga kamar irin magana da muke yi ne a jiya cewa mu al'ummar musulmai na wannan ƙasar? mun saba da rigingimu akan abubuwa waɗanda rigingimu ba sa wuce an dinga yin su kenan ana maimaitawa kuma kamar yadda na ambata jiya ita matsala ta ilimi irin wannan wadda akwai opinions akwai varying opinions akwai zantuka mabambanta a kanta a gun malamai to bai kamata su zama magana ta rikici ko fitina ko jayayya maras amfani ba a cikin hadisin Abu Dawud da Isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na lamunta wani gida a farfajiya aljanna ga mutumin da ya daina yin jayayya ko da yana da gaskiya idan ka ƙi jayayya don Allah don kada a yi rikici kada a yi walata, na ga ufa tafshalu sai ka ƙi rikici ka saurara ko da kana da gaskiya annabi ya lamunci maka wani gida na musamman aljanna sau da shi rikicin bai haifar da ɗaya mai ido a mafiyar lokuta a takaice abinda malamai suke faɗa game da wannan matsala abu ne sananne rubutacce a cikin littattafai na fikihu da na hadisi abu ne da an daɗe da sanar saboda abu ne da yake yiwa ya maimaitu ya sake maimaituwa a tsawon shekaru al'imamu shekul islam ibn Kainiya a cikin majmul fatawa an mai tambaya kwatankwacin wannan a inda ya ba da amsa da cewa malamai suna da mazhabi guda uku akan matsala Mazabin farko shine mazabin malaman da suke cewa ko da idi da juma'a sun haɗu to kowanne tana nan a matsayinta ba wata ke ɗauke wata wannan shine mashahurin abin da malikiya suke a kai kamar yadda ibn abdul bari ya kawo a cikin littafin sa al-istizkar da cikin at-tamhid kamar yadda zaka koda nan kusa mai littafin muktasar yana cewa da yake lissafin uzurorin da ba sa dauke juma'a sai yace au shuhud eid wa in azina al-imam haka nan wanda ya je sallar idi juma'a bata fada a kansa ba ko da liman ya ce ku je na dauke muku wannan shine malamin malikiya saboda riko da umumul adilla da suke nuna cewa zuwa sallar juma'a wajibi ne sa'ayi zuwa ga sallar juma'a farilla ne saboda umarnin alqur'ani ne qur'ani ya ce idan nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah suka ce saboda kuma babu inda aka toga sai aka ce banda ranar da juma'a kai karo da idi ƙarin su kuma saboda malikiya idi ba wajibi bane sunna ce muakkada dan mutum ya barta babu ramuwa a wurin ku sunna ba ta iya dauke farilla wannan shine mashhur mazhaban malikiya sai mazhaban bamu shafi'i wanda ibnu taymiya ya sake kawo shi shine cewa idan aka yi sallar idi to waɗanda suke mutanen karkara ko suke zauna a nesa da masallaci da juma'a to liman ya ga dama ya sanar musu cewa to juma'a ta faɗi a kansu ba dole sai sun zo ba su koma su gaba da sabgoginsu wannan shine mazhabin Imam Shafi'i kuma yadda yake cikin al'um kamar yadda yake cikin littafin al-Imam an wato majmu'u sharhul al cewa ana iya ɗauke ma masu uzurori Wadanda da matan suna da uzuri to ba san halarta ba to mazhabi da Ibn taymiya yake cewa shine mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace kuma shi yafi karfin dalili shine mazhabin da ke cewa idan aka samu haduwa tsakanin juma'a da idi to idan mutum ya sallaci idi juma'a ta fadi akan mutanen da suka sallaci idi a matsayin wajabci amma tana nan a matsayin abin nema na falala kuma shi liman su ba ta faduwa a kansu da haka zai fito ya tsaye da juma'a saboda mutane su samu sayar domin shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallama da haka ta faru da shi abin da yake nan. ya ce wanda ya samu sallar idi da mu zai iya tafiya ya wata sabgarsa amma mu dai za mu yi sallar juma'a da ka yafi falala ka yi idin ka sake fitowa ka yi juma'a domin wannan shi ne sunna da annabi ya aiki da ita a aikace da wannan yafi falala sai mun tafiya yake cewa amma wanda yake da wani uzuri yana iya ya wani uzurinsa saboda dama abin da ake nema duk mako shine musulmai su haɗu fi sallah su haɗu fi sallah shine juma'a idan wannan haɗuwar ta taru wanda da yake da wani uzuri yana iya zuwa yi yace musamman ma saboda a ranar idi akwai uzurori da yawa a gun mutane wataƙila in babbar sallah ce akwai yanka dabban layya in ma karama ce akwai shagulgula da aka saba na biki da hawa da kaza da kaza da mutane suka saba yi da ziyarce-ziyarce wannan kuma yana iya kwantata musu in aka ce an yi sallah ta taron iri da taron juma'a har guda biyu ce musamman kuma saboda shari'a ta zo da halaccin idan wasu ibadoji guda biyu suka haɗu ɗaya ta ɗauke ɗaya kamar yadda wanka biyu in suka haɗu ga mutum da yana iya ɗauke ɗaya da Ya ce wannan ita ce mas'ala mafi inganci Ya ce amma za a yi sallah a zar. duk wanda bai sallar juma'a ba dama asali wanda sallar juma'a ta kuɓuce mishi shine kaman wanda ya makara ko wanda dama sallar ba ta hau kan shi ba kaman matafiyi kaman mara lafiya kaman mata dama me yake kansu azar sauraka azar sauraka fatawar cewa babu azar wannan fatawa ce shadda an samu ta daga Aba ibn Rabah an samu ta daga limamu Shaukani a cikin al-Awtar da cikin Asir al-Jarrar amma amma fatawa ce shadda saboda ta shine asarin sahabi ibn zubair wanda aka ce bai fito yayi sallar azhur ba bai kuma yi juma'a ba kaman kalla asarin da kyau zaka ga su mutanen da suka jira shi su sun yi sallar azhar su wanda suka ce mun jira shi ya fito bai fito ba su sun yi sallar azhar shi ma kuma akwai yiwuwar yayi azhar din shi a cikin gida zaka riko da asali shine cewa akwai akwai sallar azhar duk da yake a wannan zamanin an samu a shekul albani muhammad nasir zin allah ya gafarta mai ya yi ƙoƙarin ya ƙarfafi wannan mazhabin amma gaskiya mazhabi ne mai rauni kamar yadda al'allama ibn baz yake faɗa kamar yadda ainihin muhammad ibn salu al shi ma yake faɗi kamar yadda fatawar zartar da'ima take kamar yadda fatawar ibn taimiya kamar yadda fatawar ainihin wato abu suleiman al-khattabi a cikin mu'alimus sunna da da kuma ibn khuzaima a cikin sahih da al'imamun nasa'i a cikin littafinsa a sunanin kubara dukkaninsu sun tafi akan rukusa game da sallar juma'a din amma da tabbatar da cewa lallai wanda ya bar juma'ar zai sallar azhar don kana suka fita daga duk wannan rikicin ka je kai sallar juma'a kawai ka wuta dama ka saba yi menene a cikin juma'a kwaya ɗaya? da dama tun da aka yi ka kake yi za ka zo kai ta rigima a kanta sannan wanda ya ɗauki fatawar cewa shi ba zai azar ba karba da shi ai fatawa ce kuma akwai wasu wanda suka rigaye shi akai amma ba abin ai karkici ai ta fitina bane a kai shine abin da ake so mutane mu saba da gujewa fitina akan mas'aloli ire-iren waɗannan na furu'a babu abin da suke illa ƙara nisanta zukatan junanmu da junanmu da ƙara kawo gaba da fitina tsakanin musulmai kuma abin ƙi ne abin a guje mushi wannan a take take nan game da wannan mas'ala ta haɗuwar sallar idi da sallar juma'a Allah ubangiji shine mafi sani na ganin na cinye lokaci na <laughs> eh na binci 23 ina da sauran jawabi eh a ai ai ai ba za su ba za su tafi ba gaskiya gara mu ba su ina da jawabi ko kuwa ya ya wannan ne nawa na iya remark ina eh to a afon ya zama tasirin ya zama jawabi yau farko a godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan dama da ya bamu ni da ku gabaki ɗaya, muka zauna tsawon kusan kwanaki ashirin da 27 kenan yau muna ta wato tadabbure a cikin ayoyin alkur'ani mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki gare shi muke godiya tun farko da a kuma ƙarshe da fata Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu da muka yi ga baki ɗaya na alkhairi ya kuma gafata mana zunubanmu ya kuma sa mu gama lafiya ya sa kuma mu ga maimaicin wannan wata mai albarka a wannan tajriba ta tafsirin alkur'ani mai girma a wuri na sabuwa ce kwarai gaskiya duk da ba bana na fara a karambanin karantarwa ba amma ban taɓa yin tafsiri ba Allah ya sani kuma duk wanda suka san ne sun san yadda nake tsananin tsoron yi wa alkur'ani hawan ƙawa. ba sabgata ba ce ni ba malamin ƙwar'ani ba ne ba ma ba ni mai bincike ne akan ilmomin harshe amma dai tsautsayi ya sa muka kama wannan harka ta karantarwa tsautsayin farko shine kisan gilla da aka yi malamin mala albani Allah ubangiji ya gafarta mishi wanda sanadiya haka muka wasu daga cikin muka hau kujerar sadan ci gaba da gudanar da wasu daga cikin darussansa amma tafsiri a keɓance a iya sani na kuma har yanzu haka nake na san ba ta na yi tafsiri ba saboda ba malami ne ni masanin qur'ani da ilmomin shi ba amma yanayi yasa muka kai ga haka daga ina ƙara ba da uzuri akan abin da za a ji na ƙarancin gogewa da ƙarancin ilimi da rashin iyawa dama mahallin haka ne domin ba harka ta bace baya ga haka wajibi ne kuma a godiya ga wasu daga cikin ɗaiɗaiwan mutane ko wasu al'ummomi wanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan majalisi na tafsirin nan tsawon wata guda ya sami nasara farko a kwamitin malamai na jama'a su su bida ga gamsu suna na zare local government wanda su ne suka ayyana ni da zo ne wannan tafsiri wannan kwamiti ke kashin jagorancin malam nura zubairu dambo allah ya saka musu da alkhairi za mu yi tunawa a wata cikin ranaku wasu sun kawo mana ziyara nan su mala abakar jumari dole mu musu godiya akan wannan dama da suka ba mu don mu zo mu yi tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wajen sai kuma kwamitin wannan masallaci rashin jagorancin mala ali sabo da yan kwamitin sa da sauran waɗanda suke kula da harkar masallacin Allah ya saka musu alkhairi wanda suka yi maraba da wannan a postin da aka yi muni kuma suka bani dukkanin haɗin gwiwar da nake bukata Dani da alaran mana don gani wannan karatu ya kankama Allah ya saka musu alkhairi sai kuma tashar TV ta Albani TV mallakan makarantar dara ta talafiya wato makarantar Mal Albani Zaria waɗanda suka ɗaukar mana wannan karatu kuma suka sa shi a gidan tibin kuma ba mu biya su kuɗi ba wanda sai an biya kuɗi suke sakawa amma saboda dangantakar ni da nake karatun da makarantar da kuma dangantakar masallacin nan da da'awa ta sunna da kuma yadda muke duka tafiya ɗaya ne suka ga dace wasu sa wannan karatu kyauta ba tare da mun biya su Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara yaukaka wannan tasha ta TV da kuma sauran tashoshinmu na addinin musulunci ire-irenta ta da Waɗanda kuma nake ganin sun fi kowa cancantan godiya su ne mu masu saurari. Mu da muke zuwa mu saurara mun fi kowa cancantan godiya. Da haka Allah ya saka mana da alkhairi ga baki da mu masu saurare ibn qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alkhairi babu mutumin da ya maka kyauta fiye da mutumin da ya bude maka kirjinsa ya saurari abin da zaka karanta na addini babu wanda ya maka taimake ga yawan domin duk yadda mutum ya kai ga karatu idan babu masu saurare sai dai ya zauna shi kadai ya yi da haka masu sauraron nan na kusa da na nesa ku da muke karatu nan da ku kai tsaye da masu bibiya ta tashoshin yada bayanai na zamani musamman ta youtube da facebook da whatsapp da telegram duka daga ko'ina suke a duniya muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma zan yi addu'a ta musamman ga wasu cikin malaman da suka karantar da mu a wannan masallacin ko a wannan unguwar ko wanda ni suka karantar da ni harkar ilimi na alkur'ani na farkon su shine malam albani zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi wanda shine malamin da ya yaye ni a karatu na zauna gaban shi tsawon shekaru kusan goma sha biyar zuwa sha shida har zuwa ran da Allah ya ɗauki rayuwarsa ina masa addu'a alkhairi Allah ubangiji ya gafarta miki. Allah ya mishi rahama Allah ya kai haske kabarinsa da shi da sauran malaman mu da malam Hassan a Idris wanda ake cewa malam Afarba Allah ya gafata mishi malami ne wanda ya karanta da mu a nan cikin wara kuma duk mun san shi kusan dukkan mu nan ɗalibai ne da 'ya'ya da jikokinsa da waɗanda ya yi rayuwa da su Allah ya gafarta musu sai kuma daga cikin rayuwarsa akwai malam musa sahabi da malam aciku da malam ɗalladi waɗanda dukkanin su malamai ne a nan masallacin suna karantarwa Allah ubangiji ya saka musu alkhairi akwai kuma alhaji faruk wanda yake ce plaza wanda ya gina wannan masallacin muna mai addu'a Allah ubangiji ya karɓa mushi wannan aiki da yayi Allah kuma ya gina mushi gida janna yadda ya gina ma Allah masallaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawari rawon manta da alhaji watan a usman kila wanda makwabci ne garin masallacin kuma da masallacin a gidan shi Allah ya mai rasuwa shekaru da yawa Allah ya gafata mai Allah ya karba mushi aikin da ya yi na bayar da bangaren gidansa ya zama wato masallaci da ake sallah kafin a ƙaura a dawo wannan masallaci na dindindin zan yi tuna a masallacin nan tun ana wancan masallaci na gidan Usman Kila akwai wani generation na dattawa waɗanda kusan yanzu duk sun kare sai wani ɗai ɗaya galibin su iyayenmu ne galibin su malamanmu ne dattawa ne mun taso mun gansu da shekarunsu galibin su sune za ka iya cewa generation na farko na ahlus sunna wannan garin muna musu addu'a ga baki ɗayan su ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya kai haske kaburbaran su Allah ya murke musu gariyar su da bayan su daga cikin su zan iya tuna irin su Alhaji Muhammadu Sahabi da ɗan uwan shi alhaji musa tahari da alhaji eh, muhammad ɗan zakara da alhaji usman kila mun ambace shi alhaji ɗan baba alhaji bello manumfashi alhaji sila ringin waɗanda rage tunawa gina akwai su da yawa alhaji wani alhaji sala da su kwarai duk waɗannan sun ƙaura wannan kada ya yi shi mu na gaba da duk su ne suke zama a tsawon gaba masallacin nan amma yanzu duka sun gari alhaji aminu shabini suna nan da yawa da duk su ne suke rike da masallacin nan da kuma dukansu dattawa ne mutanen kirki ne alhazai ne masu harka da dukiyarsu da ƙarfinsu da addini na amma yanzu ba sa duk sun mutu wannan yana nuna mana mu ma dotan za mu za mu shude ke Allah ban ya gafarta musu Allah ya mutu rahama Allah ya kai haske kaburburan su da su da sauran waɗanda ba mu iya tunawa ba waɗanda ba mu ambata ba waɗanda ba mu san su ba waɗanda muka manta da sunayensu Allah ya san su Allah kuma yana sanar da ayyukansu muna roƙon Allah madaukakin sarki iya karɓa musu ayyukansu na alkhairi Allah ubangiji kuma ya gafarta musu Allah kuma ubangiji ya maye musu bayansu Allah ya karɓi alkhairansu ya gafarta musu kurakuransu da mu gaba gida kalmata ta ƙarshe jama'a da zan yi nasiha dunƙulalliya gare mu gabaki ɗaya al'ummar tudun wada wannan masallaci kamar yadda dan uwa malam Shu'aib ya faɗa a ran nan masallacin nan na dandali yana da tarihi sosai game da harkar sunna a cikin wadan Zaria amma abu ne sananne shi tarihi babu yadda za ka goge shi an yi wasu shekaru da aka waye gari masallacin ahlus sunna suka zama guda biyu a cikin masallacin markazin salafiya da masallacin dandali kuma aka yi ta yin wani takun saka na ba gaira ba sabas to wannan takun saka ya kamata duk a daina shi ba daidai bane ba daidai bane a ce ga masallaci na Allah sunna guda biyu wani bai sallah a nan wani bai sallah a can wani bai kallon wani da mutunci wani bai girmama wani akwai kurakure a duka bangarorin guda biyu da bangaren matasan da bangaren dattawa da bangaren masu wa'azi, da bangaren masu sauraron kowa ya san kuskuren shi zama kowa ya tsoron Allah ya gyara kamar da muka ambata yana daga cikin mabadi na addinin musulunci shine haɗin kan musulmai kuma kowa da amfanin shi a cikin musulunci da dattawa da matasa da malamai da ustazai da almajirai da masu saurare kowa yana da amfanin shi babu wanda yake a ce wai bai da wani amfani a musulunci shi bare ne ko zai kowa a cikin mu ya zama yayin yi wannan amfanin nashi dan ci gaba al'umma ba dan ƙara kawo rigima da safari da fitina cikin al'umma ba wannan fitintunu ba su da wani amfani ba su da wani daɗi kuma ba dan ma munasaba ba ba wani amfanin tunan su ubangiji Allah ya gafarta mana ga baki daya a nan da tsaya saboda akwai waɗanda za su jawabai cikin shugabanni da masu ruwa da tsaki insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi Thank wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ya ya da alkhairi malam yayi tafsiri yayi nasiha yayi addu'o'i yau kwana ashirin da bakwai kenan malam na karantar da mu alkur'ani babban abin sha'awa shine a madalisin akwai mutanen da in ba alkur'ani ba ba abin da zai sa su zo su zauna a ƙasa wannan ba ƙaramin abin albarka ba ne akwai bayan malam ya yi jawabinsa za mu so mu saurari jawabi daga shugaban kwamitin wannan masallaci ba don komai ba don mu ji yadda wannan tafsiri ya gudana da kuma yanayin wasu bayan Allah da suka ba da gudunmawa da kuma shi kan shi kwamitin taiwa malam da sauran waɗanda suka tabbatar ganin cewa wannan tafsiri ya gudana a yi musu godiya kuma a yi musu addu'a da wannan za mu gayyaci shugaban kwamitin wannan masallaci malam aliyu sabo shattiman tudun wada don ya zo ya yi ma al'umma bayani jama'a salamu alaikum wa rahmatullah ah, saboda yanayin lokaci zan yi abin a gurguje ne ah, da farko ah, abubuwa biyu ne zan yi magana kai na farko zan yi magana a kan kamar godiya ne ga yadda aka tafiye da wannan tafsir na biyu kuma akwai wasu aikace-aikace da muka yi a wannan masallaci wanda akasarin mutane suna ganin abin da ake mai har yanzu ba a karasa ba so da farko muna miki godiya ga Allah da ya kawo wannan rana 27 ga watan Ramadan wanda kusan mun kwana 27 muna ana gudanar da wannan tafsir a wannan a sannan kuma zan miki godiya ga majalisar malamai na izala reshen karamar hukumar zaria ta turo mana dr kabir abubakar asgar for the first time karo na farko <laughs> kamar yadda ya faɗa wannan shine ne ɗinsa na azumi na farko lajin haka ne mata wanda kuma alhamdulillahi kusan kowa yana alasan barka kusan duk wanda suka halarci wannan tafsir daga ranar farko zuwa yau suna farin ciki da yadda ka gabatar da wannan tafsir muna fata Allah ya ka muska da alheri sannan ba zan manta da alaramansa ba a malam muhammad ashir yusuf yakub eh, wanda shi ma tare aka fara wannan tafsir da shi har ya zuwa yau ustaz alaramba muna fatan allah ya saka maka da alheri ka mu gaba daya sannan ba zan manta da yan media ba press wato wanda suka zo daga albani tv kusantar ran farko har zuwa yau da su muke ta ake ta gabatar da wannan tafsir akwai abdurrahman al da kuma suhail kabir abubakar wanda ɗaya yake ga dabta ɗanmu ne muna fata suhail kai kokari ka gaji mahaifinka ko ka wuce shi ma <laughs> Allah ya ƙara muku albarka sannan muna godiya ga ita kanta hukumar gidan talabijin na albani da ta ba mu wannan hurumi ake gabatarwa ina jin muna kallon wannan abu karfe ɗaya ne na dare a kullum ina jin wayan su suna samun daman godiya su kalla muna fata Allah ya saka musu da kamar yadda malam ya faɗa ba mu ba su koko ba sun yi ne saboda Allah then akwai yan agajinmu wanda kusan kodiyoshi suna waje suna kula da ababen hawanmu su ma muna fata Allah ya saka musu da alheri sannan akwai 'yan kwamitin kafin je ga kwamitin masallaci zan mika godiya ga babban malaminmu babban limamin masallacin nan na'ibin masallacin juma'a na danja sheikh malam muhammad atiku muna godiya ga irin jagoranci da kai mana a wannan masallaci fiye da shekara talatin yana limanci a wannan masallaci wanda har yanzu bai gaza ba muna fata Allah ya ƙara ma rayuwa albarka sannan sai yan kwamitinmu na masallaci da tafsir akwai mala aminu mai jama'a akwai alhaji aminu zakari akwai malam umar hassan wanda shine sakatare na kwamitin wannan masallaci akwai malam alhaji nura abdul wanda shine treasurer malam shehu sada fiyaro akwai sauran yan kwamiti kamar su musa balele malam kabiru kilako malam sharehu lamido da dai sauransu da aliyu dauda duka muna muku fatan alheri muna fatan allah ya saka mana da mafificin alheri kamar yadda na faɗa akwai magana na biyu shi ne magana aikace-aikace da muka a wannan masallaci musamman gab da fara wannan tafsir na wannan azumi akwai electric fittings wato gloves nan da aka sa ina jin kowa ma muna yi daga kawunan mu mu ga yanzu ba gloves nan da baya ci wanda kafin lokacin na jin kusan eh, fiye da rabi ba sa yi so wani bawan Allah shi ya ba mu aka estimate kudi dubu arba'in da tara ya ba mu cash aka ji aka so wannan mutum da ya ba da wannan kudi dubu arba'in da tara aka so wannan gloves aka sa gaba daya sannan sai ishu na solar batteries na solar so in za mu iya tunawa ana ta samun matsala da baturan mu muna cikin karatu sai ya dauke to wannan masana akan abin suka ba mu shawara sai dai a canza su gaba daya so an canza wayannan batura guda hudu an saye su a dubu ɗari shida da tamanin manya ne dubu ɗari shida akan dubu ɗari biyu da talatin ko nake jin so hudu gaba daidai tota dubu ɗari shida da tamanin wanda mutum ɗaya ne ya bada wannan kuɗin aka sai wayan nan sababbin batula so a cikin kun ga muna da namun tsofaffin ai guda hudu to sai aka ce muna lallai sai mun ƙara finance kuma in mun ƙara batula ba ba ƙara wannan finance ba za su mutu suma so muka ƙara finance guda hudu a ah, a kan dubu hamsin da biyar kowanne muka sai da batiran mu dubu ɗari da goma tsofaffin batiran sannan wani bawan Allah ya ba mu dubu ɗari a yare cika mana a takaice muka sai wa sababbin batir sorry muka sai panel da su dubu hamsin da biyar so hudu 55,000 times 4 ban yi calculating a nan then sai ishu na painting ina jin muna ganin yadda ake ta gudanar da fenti a wannan masallaci abinda muka sai kayan fentin kawai dubu ɗari biyar da tamanin kayan kawai ban da ladan aiki sannan masu workmanship suka masu aikin suka caje mu ladan aiki dubu tamanin dumun biya sai maganan wannan katako da ake hawa kun san scarlet ko su ma ba haka aka ba mu kyauta ba an zo an ba mu su akan dubu hamsin kuma shi kafintan shi yake zuwa ya kakkafa duk inda za a matsa da shi ya mayar da shi can aikin shi ne akan dubu hamsin sai ishu na bohol yawancin ku sun san muna ta matsalan ruwa wani lokaci sai dai mu siya a hannun masu da ruwa so mun kashe kusan dubu sittin yanzu akan wannan aiki a takaice abinda mu kashe daga a cikin wannan wata ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da goma sha tara miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da goma sha tara a that is in english seven one million seven hundred and nineteen thousand nan ya yi daidai da na faɗa da wasu ko su aka mu kashe gaba daya sannan a yau wani bawan allah ya bamu donation na naira dubu hamsin a yau din nan sannan kuma wayawa da muke da kwando kullum tun daga ran ɗaya ga wata zuwa yau bayan Allah sun ba da gudunmawar naira dubu talatin wayannan su ne kudaden da suke hannunmu dubu hamsin da wani bawan Allah ya bayar yau da kuma dubu talatin da yake asusun masallaci amma akwai ɗan wani abubuwa da za mu yi da su yawa to eh so an ce kuma an tunasar da ni akwai malam yakub mai gyaran wuta wanda duk wannan aiki da aikin da ya taso na wuta a wannan masallaci shi yake daukar nauyi kuma ba a bashi kokobo hatta wannan fitin sun ina ilatul da yasa kyauta ya sa su duka yayi saboda Allah ne muna fata shi ma Allah ya saka mishi da alheri a ƙarshe ina mika godiya ga dukkan jama'a da suka samu halartar wannan tafsir tun daga ranar ɗaya ga wata har zuwa yau da bakwai ga wata sannan kuma maganganun da kuka ta yi mana kiraye-kira da kuka ta yi kuna roƙon kwamiti su diba su roƙi malam dr kabir asgar da kuma malam sheikh muhammad atiku ya ba mu rana ɗaya wanda za a sa malam dr kabir asgar ya riga karatu a matsayin shi na dama nan tudun wada ne haifafar tudun wada ne karatuttukan da yake zuwa tun yana watsa a nesa muna ji ya kamata mu na gidan mu ya kamata mu fara kwankwada so muna roƙon malam kwamiti za su zauna da malam atiku insha Allah mu gayyowa hakan muna fatan kuma in hakan ya tabbata za ta amsa saboda wannan kira ne da duka al'umma ina jin haka ne ko to alhamdulillah malama na wata fata alheri Allah ya saka mana da alheri gaba daya Allah ya sa muna cikin wa'anda za a yanta a wannan wata muna fatan Allah ya haɗa fuskokin mu gaba daya aljanna salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu a jawabi kenan daga bakin shugaban kwamitin wannan masallaci malam aliyu Sabu. kuma mun ji yanda wannan tafsiri ya gudana da bayan Allah da suka ba da gudunmuwa da mu kanmu da muke zaga da kwando ake sanyawa. Za mu tafi kai tsaye domin mu gayyaci limamin wannan masallaci wanda eh, kuma shi ne shugaban kwamitin amintattu na na wannan masallaci kuma shi ne shugaban malamai a matasan malamai na wannan yanki namu na kungiyar eh, Ibris. kuma na'ibin limamin masallacin juma na haruna danja malam muhammadu liman atiku duk wanda ya taso a tudun wada in dai matashi ne shekara talatin da biyar zuwa ƙasa ya tabbatar da cewa bayan liman yake kallo kullum wato shi ne limami amma har yanzu kalle shi yadda katin shi ne ɗan shekara talatin da biyar lalle dole ne mu Allah godiya da ya tsayauta mana rayuwar shi kuma ya ba shi lafiya da jiki mai kyau malam Allah ya ƙara ma rayuwa albarka za ka taso domin ka sanya ma wannan eh, rufe taro albarka kuma mu karu da ababen da za mu karu da shi daga bakinka mai albarka. a na zauna ne sai wa rahmatullahi wa barakatu to ban san akwai wani jawabi da zan yi ba an gayyace mu rufe karatu na malam na farko zan ƙara godiya ga malam ashek profeso dr eh, profeso muhammad kabir aminu abubakar asgar wanda ya zo ya ba mu karatu tsakani ga allah wato wannan bawan allah ba abinda za mu ce masa sai mu yi masa godiya kuma wanda suka yi hikiman turo mana wannan bawan allah sun kyauta Allah ya musu sakayya da alkhairi abin da ya koya mana Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka yi masa sakayya ka shirya zuri'arsa da namu ka sa mu rayuwarsa da rayuwar zuri'arsa albarka ah, wani babban shehu malami malam Dr. Bashir Lawal shi ma ɗaya daga cikin manyan matasan malamai waɗanda suke alhamdulillah gaskiya tsakani ga Allah garin nan muna mai Allah godiya Malam Muhammad Kabir muna godiya da zuwanka kuma tsakani da Allah mun ji daɗin zuwanka. To wannan magana da aka yi cikin mutane aka yi, ni ma na yarda. Malam ya zaɓi ranar da yake so ya zo ya karatu. Idan al'umma na son amfana da abu, ba a wari, ba a cire su daga harkan da za su amfani da za su karu da karatu da haka muna fata Allah ya mana jagora Allah ya dafa maka ya rika maka ya iya maka ya kama maka ya taimake ka ka Allah ya raya maka su wannan mutane na masallaci gaba ɗaya domin tsakani ga Allah ni bani da wanda nake takama da shi kamar mutanen dandali shekara kusan talatin da kusan bakwai ko da takwas in ba goyon bayan ku ba bayan da za a yi zama wani abu da daɗi ba daɗi don ba shi wa a ce harshe da baki ma da harshe da haƙori ana sabawa to alhamdulillah na fata Allah ya muku jagora Allah ya saka ma mutanen tudun wada ko mutanen zariya gaba daya musamman bangaren dandalin nan duk lokacin da aka zo sallah zan waga in ga al'umma to kuma ba abin da ya yake wannan daɗi to kuma ina roƙon sauran al'umma ya zama na akwai cika alƙawari duk abin da ya shafi harka idan ka ɗauki alƙawari ko limami ne ko malami ne kai ka cika alƙawari in kana cika alƙawari ba abin da zai hana ka ga jama'a yadda ya kamata ka cika alƙawari idan ka yi alƙawari ka ɗauka ka cika malam mun gode zuwan malam ya yi mana amfani kuma al'umma sun amfana saboda haka mun ji daɗin zuwan malam a sheik muhammad bashir muna maka barka da zuwa shi ma ɗaya daga cikin matasa masu karatu tsakani ga allah muna fatan allah ya jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu a daidai da lokacin da liman ke sanya albarka mun sami halartin ɗaya daga cikin dattawan matasan malamai wanda duk wanda ke bibiyan ko ba ka zuwa majalisinsa to in dai kana da babban waya to na tabbata kana daga cikin ɗalibai masu albarka a majalisinsa domin duk wanda ke social media kullum ranar duniya ne sai an sanya karatunsa a dukkan shafuka na social media malam Allah ya kara mu rayuwa albarka malam ka amsa gayyata na wannan rufe wannan tafsir wanda Dr. Kabir ke gabatarwa wanda malam ya karantar da mu tafsiri a akan suratul qasas kuma duk wanda ya halarci wannan majalisi na tabbata ya ƙara da abubuwa daban-daban musamman tarihin fir'auna rayuwar annabi musa yadda mahaifiya duniya take ƙaunar ɗanta a ce aka ba ta umarni ta kai shi bakin rafi ta bi umarnin daga baya bin umarnin ya zama masa alkhairi duk yanda fir'auna ya yake kallon kudayin mulkinsa sakamakon yana tsoron rasa kujerarsa yasa aka dunga kisa sai gashi al'amari na Allah aka dan ya rayu a gidansa sakamakon so namiji ga mata ita mata ta ce tana son abin mata wannan wasu ababai ne da muka ƙarar shi da yawan gaske da wannan zan gayyaci Dr. Bashir Lawal don ya samu wannan rufe taro a tafsiri albarka kuma ya ƙara yi mana godiya tare da yi wa malam addu'a na ilmomin da malam ya ƙaru mana da shi ala taimaki yudaka. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka iyayenmu da malamanmu da sauran 'yan uwa dukkaninmu almajirai ina mana fatan alkhairi ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu gaskiya eh, kamar yadda babban malami malace liman na zo na tarar da shi yana jawabi wannan masallaci gaskiya ba karamin kamu yayi ba kuma Allah ne shaida eh, kwamitin wannan masallaci sun kawo min ziyara a masallacinmu inda na gabatar da tafsiri na faɗa musu haka gaskiya ga ciyaman nan shine shaida na faɗa musu cewa sun yi babban kamu wala nuzaki ahadan ala Allah saboda haka bai kamata a yi sakaci male kubce ba ya zama nan ya zama an yi wani kamu da muke fatan wannan majalisi na tafsirin ramadan ya tabbata a haka a ci gaba da samun waɗannan alkhairai waɗanda za su ci gaba da zuwa daga mala kada ya zama na bana ne kai ya zama na baɗi kai ya zama na baɗin can ya zama a yi ta yi habbaɗin baɗaɗa kamar yadda bahaushe yake faɗi muna fatan haka insha Allah malam kuma da ya gabatar da wannan darista muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya sa masa a ma'auni na alkhairinsa kurakurai da za a iya samu Allah maɗaukacin sarki ya yafe masa mu kuma ababen da muka ji aka karantar da mu mu yi ƙoƙarin aiwatar da su a aikace mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu a kansu kada mu sakaci a game da su eh, ba jawabi gaskiya na zo yi ba eh, na so a ce na halarci tafsirin kafin wannan ranar to sai zama daidai lokaci ɗaya ake yi amma dai tun da ni mai rauni ne da wuri nake rufewa to na rufe tun shekarun jiya yau wa rana ashirin da biyar ga wata to sai aka yi sa'a aka ce yau za a rufe na ce to da izinin Allah za mu samu za mu samu khitamu humisku insha Allah to shi yasa sai muka taho duk daga ruwa ana yi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu malam da alkhairi Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa iyaye da alkhairi sannan mahalarta ga baki dai Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka dukkaninmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Allah saka da alkhairi ah, jama'a a ah, jawabin da liman atiku yayi na kira ga aka yi domin a samar da majalisi a duk mako ko da so ɗaya ne tuni a jawabinsa ya gabatar da amincewarsa kuma har ya ba da dama ga wannan abin a jinjina ne ya ce malam ya zaɓi rana da ya ga ta yi mushi don ya gudanar da majalisi a wannan masallaci Allahu Akbar to yanzu kamar yadda dokta shi ya buɗe wannan da karatu kuma za mu miƙa mashi abin magana domin inda abin da zai ƙara faɗi ya faɗa kuma ya rufe mana wannan zama da addu'a kuma mu ji idan ya tattarkwa ranar da zai zaɓa ne to in daga baya ne to amma dai manzala ya sanar da mu cewa fattabi ul khairat akan makalansu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka عليكم ورحمة wa وبركاته wa to ina cike da farin ciki da wannan taro da kuma irin jawaban da 'yan uwa suka yi da malamanmu da sauran mahalarta Allah ya saka wa kowa da alkhairi a batun darasi gaskiya ba zan iya yankewa a yanzu ba gaskiya saboda duk wanda ya sani ya san hidindimin da nake yi na karantarwa da aikin gwamnati da gudanar da cibiyar dara bisa salafiya da sauran abubuwa da suke tasowa a cike suke kwanakin da nake aiki da su amma kamar da malamin malati ko ya ambata abinda al'umma suka so ba zai yi wani kwaya ɗaya ce a'a ba ba zai yi ni in ce a'a kawai tun da al'umma kuma suna so suna da bukata ba daidai ba ne sai dai zan duba tukuna na kinkinta na kuma yi shawara da wasu abokan aiki daga baya kuma insha Allah za a ji bayani a gun masu kula da masallacin wannan kenan insha Allah abu na ƙarshe shine zan mika zan sake mika godiya ta ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka halarci wannan majalisai da kuma neman ahuwa har ila yau kan ta yi wani an ɓata mishi ko an mai ba daidai ba da fata Allah madaukin sarki ya hada fuskokin mu da alkhairi a wurare ire-iren waɗannan iya rayuwar mu da kuma bayan mutuwar mu kakashin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe zamu yi addu'a ga waɗanda wato suka gabata cikin shugabannin mu da iyayenmu da ƴan uwa da malamai da sauran da al'umma musulmi Allah ya zafata musu zan shigo dinnan mako ne da tije da ya cewa ajiya jiya ya uwar shi ta rasu muna mata addu'a Allah ubangiji ya gafarta mata da sauran mamatan mu gabaki daya mu da muke rayu kuma Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتن لهم بأبصارنا